alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya. Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota alfari biyu sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Za mu ci gaba da magana ne akan matsalar sace-sacen ƙananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafi da tattaunawa akan jimamin rashin musamman na makusanta. yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata. Sannan za mu kawo muku tattaunawa a kan jimamin rashi. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim domin cin ci gaban tattaunawar da bakin da ta gayyato mana. Da na kowa ne haka hausa suka ce har yanzu wannan kalmar na da na kowa ne tana aiki kuwa gaskiya ba ta aiki gaskiya ba ta aiki in ma kika yawaita sa ido da gyara ɗa a yanzu in kika ga yayi kuri wanda ba naka ba wanda ba naka ba to gaskiya za ki zama abokiyar gaban iyaye da yawa. tun da iyaye suna goyon bayan 'ya'yansu kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyarsu. Shi ya samta da suka ja baya kenan. Shi ya sa. To amma wannan zai haifar mana ɗari mai ido? Ina ba. A halin da muke ciki? Ai ba zai haifa mata ba, mu ma ɗin kuma ba zai haifa mana ba. Ai idan ka ga ana mummunan abu, ka hana shi da hannunka da ƙarfinka. In ba za ka iya hanawa da ƙarfinka ba, to ka yi magana da baki. Ni na yi magana da bakin ban ji daɗi ba. An umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyarmu kan cewa ba kyau kuma wannan farauni ne sai mu hana kuma 'ya'yanmu su yi amma farauni ne don saboda duk inda ta je ta dawo sai ya shafi kuma zancen a shugabanni da shari'a ai dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wato dole fara ɗaukan mataki. Dole a fara ɗaukan mataki. Saboda taɓa yara. Wanda ya yi irin wannan a baina jama'a a yanke masa hukunci daidai da abin da ya yi. Shi ne kawai magani. Malama a ɓangaren ki na ah, ba da shawarwari wato guidance san kansila. Mm. Ah, musamman a ɓangaren ilimi. Mm. Ah, kukan ce iyaye su dinga haɗa hannu da su da malamai. wurin ba da tarbiyyar yara shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami wato shi sa idan aka kai yaro makaranta in ka damka shi a makaranta ka a kwance ki cewa yana wuri ne mai tsaro yana cikin di aminci to sai ya kasance ma ana samu kuma malamai wa'anda za su iya wai amfani da wannan daman na yadda da kuka yi su kawar da hankalinka cewa kai ba za ma kai tunanin za su cutar ba su cutar da ɗa ƙarami kamar yadda ya faru da malama hanifa ce baiwa allah nan hanifa da ke kano da kuma yara irinsu da yawa ya za ya zaki ba iyaye shawara don akwai inda suka samu raunin gwiwarsu yanzu ta yi sanyi cewa ta ina ne ina ne akwai mafita ina ne akwai tsaro da aminci mm. akan maganar 'ya'yansu Wata kan ba wai ita makaranta ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yadda da ita ba sannan yawanci inda ake samun matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba to ya kamata idan za a buɗe makaranta a unguwarku ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kaɗai ba ya zo ba ko kawai don ya nemi kuɗi ya buɗe makaranta na ɗaya akwai buƙatar ya buɗe makaranta a unguwarku to kin ga sai an koma ba ga ga ikon da ake ba magadai da masu unguwa ya kamata duk wanda ya zo zai buɗe makaranta sai ya samu izini daga al'ummar da ke zama wannan unguwar shin suna ma da buƙatar makarantun wata makaranta masu zaman kansu sun cancanci ba a kira su makarantu hmm. wani fa gida ne bai wuce ɗaki biyu ba kawai sai a yi mashi fenti a yi umbrella a yi waye a yi waye ke ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke masu kwakwalwa cewa makaranta gwamnati ba ta da kyau ko su suka yi ƴaƴansu su kai shi wanda ya bude makarantar nan me qualification din shi gaskiya ya yi mitin abin da gwamnati ta yarda da shi a matsayin ka na malami mafi yawanci ba sa yi mafi karancin qualification na ka koyar shi wanda ya bude makarantar nan yana da shi wani fa za ki sha mamaki in kika ji ya karanta wani ba kasuwanci ne kawai amma ya zo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai ɗanka ka koma gida ka kwanta bacci ba ai hajja akwai wanda makarantar da shiga tun safe za ka yi yaro sai magarba shida to iyaye ne ba sa son su yi abin da Allah ya dora musu ni ina shan fada kiga ba san ma yaro irin tarbiyya ake ba a'yansu ba tun safe yaro ya bar gaban ka sai karfe shida zai dawo kuma karamin yaro Hajiya ba ma wai wanda ya kai tsawon wannan lokacin ya tashi mm. dawowa a haɗo shi da homework ya kai wajen guda bakwai. To duk wannan tsawon lokacin me aka yi? Duk ba a yi ba lokacin da yaro zai kwanta ya bacci lokacin aka haɗo shi da wani aiki. To ai kuma ba kwa tambaya ku iyayen ba. Makaranta ko ta ansa sunanta akwai ka'idojin da sai ta cika take zama makaranta. Na ɗaya dole sai akwai wurin wasan yara. Na biyu dole sai akwai security a makaranta. Akwai gate inda za a sa chain a rufe. ba a buɗe shi sai an tashi makaranta kuma idan an buɗe shi akwai wanda yake tsaye kofar wurin ya ga duk yaron zai fita kai har tag akwai wanda zaka nuna kafin ka ɗauki ɗa sannan malaman nan a san su a cikin unguwa a yi hudda tare da su makaranta ta kasance ba ta mai ita bace ce a'a ta al'umman wurin ce ko da ba su da hannun jari a ciki a'a suna da wanda zai zo su aje shi a makarantar na akwai wani abu da na karanta game da yadda 'yan China suke ta yadda makarantun su kowace makaranta a China tana da abin da suke ma party secretary wannan party secretary din representative ne na mutanen wakili ne wakili ne na mutanen wannan unguwa inda makarantar suke kuma ɗaya daga cikin iyaye ne a cikin PTA ake zaben party secretary kowace semester kowane term ake sake sabo ake sake sabo saboda kada a wahal da iyaye in aka dauka to kai ne duk wani abu da yara suke ciki kai ne idan mu a wannan makarantar duk wani abu da malamai suke ciki da ɗabi'un da rashin su da me kai ne idan mu a wannan makarantar to mu ba a yi sai a ban makarantun nan na kuɗi su ci su ba babba in kika je hukumar eh, makarantun abin nan na kuɗin nan mm. sai ki ba kowa ni na taba zuwa ta jihar da nake ba kowa wanda ma za shi kai kuka a wurin shi babu to miye illan makarantun gwamnati in aka gyara su wa zai je yana kai dan shi two bedroom da sunan makaranta to ja an gyara kila ko uniform din ne bai musu ba sai an dan yi mai dan kwalliya kila ki wani sai ta duba kila uniform dan wani malama zaki ga wallahi zai zai ga miki uniform din wancan tai taimin kyau yaro na zai mishi kyau to wani kwalliya ta wuce eh, abin nan tutar Najeriya tutar Najeriya inda akwai kishi ba inda kana da kishi ta wuce ta malama binta ai zancen tsaro da muke yi amana ce mun dawo da zancen amana ne a makarantar mm. ai babu amana yanzu kuma ba malami ba ba uba ba ba kani ba ba yaya ba ba kawu ba ba gogo ba kina batun malami ina kika bar uwa a da da muka sani hausawa na cewa uwa ba za ta ci naman ɗanta ba sai dai ɗanta ya ci naman iyaye nawa ne uwa mace ta ɗauki ɗa ta je ta sai da shi mun kawo na wurin mun wuce kin yaushe malam aliyu kana ji fa Maganar da malama zinatu ta yi wato na cewar matsancin buɗe makarantar nan mafi yawa kamar da muka ce makaranta kamata ta zama wurin amana wurin tsaro wurin aminci ga yaro da yayansa to amma mafi mafiya rashin sa da aka yi mafi mafiya malaman nan ba malamai ba ne ba kamar ta faɗa ne yan kasuwa ne malami wajen yara fa yana da mataki uku duk malami wakilin iyaye ne wajen wajen yaran nan duk malami shugaba ne wajen yaran nan duk malami aboki ne wurin yaran nan mun san yadda iyaye suke ga 'ya'yansu akwai tausayi akwai amana akwai aminci akwai duk abin da tsammani wanda tsakanin iyaye da yaro na wannan kula da yaro na akwai shi to haka malami kamata kan ce da shi da 'yan makarantarsa to mafiyan waɗannan mutane ke buɗe wannan ba malamai ba ba To mun dai magana akan makotaka da yadda makota yanzu suke iya cin zarafin 'ya'yan makota amana dai kamar yadda kuke faɗa cewa amana ta yi fara karanci an yi magana akan makarantu inda nan da ya kamata a ce an samu salama an samu an samu kuma aminci shi ma an fara samun rauni a ta wannan bangaren to ta ko ina dai aka duba akwai matsala shi wani shawara za mu ba iyaye na su sa ido akan 'ya'yan sannan su ma 'ya'yan wani irin dabara za a koya musu na tabbatar da cewa ko ka san mutum in je ba mama da ba wani ya ce zo mu je tun da yawanci wanda aka fi cutarwa su inda ƙananan wanda ba su da wayo sosai daga sifili zuwa shekara bakwai takwas ai dai kawai yana da rakawa ne amma ba wai ya san me duniya take ciki bane wani shawara za a bai su yaran wani irin dabaru za mu koya musu eh, shawara dai a dai rage sakacin da ake yi su iyaye kenan su iyaye su rage sakacin da suke yi iyaye maza su san cewa da uwa da ƴaƴa suna karkashin su kuma abin da duk aka dora musu Allah ya dora musu su yi shi kuma tarbiyya ta kasance ba wai kawai uba ya kasance mai bada kuɗi ba ya shiga ciki yaro ya ci abinci zai je makaranta wasu iyayen suna da sakaci iyaye mata ko bacci ne ko rashin tsari ne sai kiga an tura yaro makaranta bai ci abinci ba uba ya tsaya a matsayin shi na uba ya kuma ɗauki wannan matsayin da Allah ya dora mashi ba wai kawai zai bada kuɗi ba ne kullum iyaye maza suna mai da kansu kawai providers da an ce ana son kuɗin makaranta su bada amma ba za su shiga cikin harkar makarantar ba akwai iyayen da zaki ga mata ta tashi ta tura 'ya'yanta makaranta ba su yi kalaci ba ko suna ko tana sauri ko ta yi bacci ko dai wani abu wani kyalekyali ko kyan uniform ko kuma dan kawata na wannan makaranta ko wani abu sai kawai shiga iyaye mata suna ce yara transfer to uba ya tabbatar da ingancin makaranta kafin ya bari aka yayan shi makaranta ya je ya ga wake da makarantar nan ya alaka shi take da mutane danwa da danwa ke cikin wannan makarantai wannan makarantar take akwai ruwan sha a makarantar akwai toilet a makarantar ya kasance ba abin da zai hidda dan shi waje yana neman biyan bukatar shi yana ɗaya daga cikin ka'idojin makaranta kasance akwai abin da ake cewa child friendly schools hmm. makaranta ta kasance komi yaro ke bukata akwai shi a cikin makaranta daga inda yaro ba inda zai zagaya ba ruwan sha ko kuma in aka yi tara sai ya hita waje yaro ya zama vulnerable wannan hmm. iya kama shi daga nan wurin to dole sakacin nan a rage shi iyaye maza su sa ido kar su ban mata masu unguwanni su sani waye ya zo ya bude makaranta a unguwarsu me ɗabi'a shi me aƙidar shi ya take taken shi yake me sana'a shi da wa yake huɗa. so mutanen unguwa suna iya sa hannu su ce to ba ba mai yadda da kai ba kenan. sai ma mutanen unguwa su ne ido ai su ne ido za su ya kamata su sa ido su gani ke faruwa cikin unguwarsu abinda ba su yarda da shi ba ba su yarda da shi ba su nuna ba su yarda da shi ba dole za a gyara. mafita guda ɗaya ce mu koma ga Allah. duk hmm. sa mu idan ba mu tsaya. inda ka tsayar da mu ba. to akwai matsala. bin ka'ida. bin ka'ida da addu'a duk maganar nan ba ban ji wanda ya taba gwamnati ba ba ta da wani rawa da za ta taka ni. ai gwamnati mu ne gwamnati ga wani da aka yanka a Maiduguri shi ma to hmm. duk mu ne reza ne reza aka hmm. a shi don hmm. saboda ya ga seniors shi suna abin da ba a so to saboda haka idan kika ce gwamnati kuna zancen cewa ma an kama sai a ga an sake su su waye suke sakan su hukumar ce take sakan su a zargin da kike ni da ke a to ta yaya ya fito ya fi karfin su ne sun kulle shi a cikin sel ne ya fita ta sama yanzu muke magana sai ka gan shi shekara ɗaya shekara biyu ya yi kisa amma ya fito ba wani abu to kila ya gyara hali ne ya gyara hali mm. to amma ai a cikin dokanmu daga ta addini har ta ƙasa cewa aka yi wanda ya kashe a addini a kashe shi a ta ƙasa kuma wanda ya kashe a tsare shi to an fito da shi ina zancen doka yake ina zancen doka yake ya ji daɗi yanzu kamar mai cin makogwaro dinnan da hancin ciki an ce da shi sauran yaya kuke ya ce daddatsawa ke suke sayarwa ni da ke ba za mu iya siyan naman mutum ba cewa ya yi shi dan barandan dubu ɗari biyar yake basu Wato wanda suka nemo mashi da eh, eh, dubu ɗari biyar. To shi kuma aikin san zai samu riba fiye da haka. Kinga haka ɗan injiniyoyin mu ɗan likitocin mu da zamu yi ɗan sojojin da za su tsara ƙasar duk an cinye mana su. To kuma an gurɓata su kuma matasan da suke an gurɓata mu tarbiyyar su da zuciyar su duk ta lalace. Gaskiya ne. To zancen cewa gwamnati ma bata taso ba. Mu ne za mu gyara kenan. Sosai da sosai. malam kai ma ka yadda mu za mu gyara ko gaskiya ba mu kadai ba kamar yadda malaman masu magana faru suka faɗa za mu farko mu koma Allah mu san cewar muna da haƙoƙi akan waɗannan yaran nan mafi yawa akan samu wannan abun jama'a su hoɓɓasa a kama a kai hukuma Marmukun a ce an ɗauki mataki wanda wani baya zai gani zama izina gare shi ya daina sai ka cewar an ƙi saboda ɗan wani ne ko yana da wani ko yana da mai gida wani. sai ka ce an taki an danna wannan magana kai talaka ka shiga uku ba abin da za a yi maka to wannan shine matsaloli da a ce mu iyaye mu rike haƙoƙin da Allah ɗora mana akan matayenmu da 'ya'yanmu ita hukuma jama'an unguwanni su rike amana makwabtaka mm. saboda addinai mun muna da haƙƙi akan junanmu in suka rike wannan amana za a rage wannan abu sannan uku hukuma ta tana plain nata role tana yin abun da ya dace a kanta duk wanda aka kama aka tabbatar da laifin da ya yi a yanke hukunci daidai da abun da ya yi. Tushen tarbiyya, al'adar Hausawa al'umma. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta. a wannan zauri na muna tare ne da mata iyaye inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi jimami a game da mutuwa shin mai sauraro ko ka yadda kake tafiyar da jimamin rashin makusanta waɗanda suka rasu a wannan zaure namu a yau muna tare da malama farida husaini malama rahama suleiman hajara rabi'u hafsa muhammad da kuma rahila abdullahi inda za mu tattauna da su akan yadda muke tafiyar da wannan jimami idan ya auku a gare mu malamai barka da zuwa nan zaure idan aka ce rashi ko kuma mutuwa musamman na makusanci yaya za ku fassara mu ko za ku yi mun bayani akan yadda kuke ji kuma yaya kuke tafiyar da al'amarin jimami idan ya auku gaskiya maganar rasuwa magana ce mai muhimmanci saboda a lokacin da za a maka rasuwa idan dai har mutum makusancin ka ne za ka ji a duniya ma gaba ɗaya kamar ta tsaya maka cak za ka ji komai na rayuwarka ya tsaya musamman tun da an ce makusanci saboda shi mutuwa ka san mutum ya riga ya tafi gaba ɗaya ne ba dawowa zai ba wato ba wani ziyara ba wani ziyarwa to kin ga dole ka ji komai ya tsaya maka komai walwalar ka ma gaba ɗaya ta yanke a cikin rayuwarka har sai zuwa dan wani lokaci ka ɗan saba da rashin sa sannan zaki ga walwalar mutum ta dawo ya kama kwanan nan akwai wata kawata da mijinta ya rasu tsabar ni da yadda na san sun yi soyayya tsakanin su ban iya na daga waya na kira ta ba saboda ban san wani cikin yanayi zan ji muryarta ta ba mm. saboda ni kaina mutuwar shi ta bige ni sosai to amma daga baya na san na bata dan kwanaki haka tsakani amma na zo na kira ta sai a lokacin na ji muryarta amma dai duk da haka kin san sai dai a ce miki ba yabo ba fallasa mm. amma tsakani da Allah ba za ta taba zama daidai yadda take ba har sai zuwa wani tsawon lokaci saboda ita miji ne ma kin san aka ce wai tsakanin mata da miji sai Allah to duk inda aka ce haka kin ga makusanta ne mafi kusanci ma kenan miji da mata hmm. to na kuma a ce na iyaye ko na wani wannan ko makocinka ne da su zaka ji baka da walwala zaka ji gaba ɗaya rayuwarka ta tsaya ne kawai kana tunani oh yanzu inda wane ya tafi ni ma fa ina nan tafi gashi gashi dai haka da sauransu to haka mutuwa take gaskiya malama hafsa duk lokacin da aka ce mutuwa dan adam yana tunanin cewa wani abu ne wanda kowa yake iya fuskantarsa saboda tun kafin a haife mu an mutu muna na a raye din an mutu muna kanana a gaban kama za ka ji labarin an yi wani makosanci wani makoci lokacin da abin nan ya faru wani mataki mutum yake ɗauka wurin ganin cewa abin duk da ya dake shi amma iya gage cewa ya fuskanci abin da ya kamata ya yi gaskiya ne san mutuwa dai ana yin ta kuma an daɗe ana yin ta tun kafin tabbasa kan ne don kulli nafsin za'ifatul maut dukkan mai rai mamaci ne mm. to amma idan aka ce miki an yi gaskiya yana duka sosai amma a lokacin a musulunci ya kamata a ce ka mika komai zuwa ga Allah kuma da yan addu'o'i hasbinallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk lokacin da ka tsinta kanka a cikin damuwa irin haka na rashi ko wani abu haka ya same ka to inda kana karanta wannan cikin ikon Allah zaka samu natsuwa a tare da kai amma gaskiya mutuwa babban abu ne walau miji ko da ko yan uwa ko wani makwabci ma ta yi kuna zaman lafiya da makwabcinki kun shaku sosai ba ni shawara in baki mu faɗi mu tashi rana ɗaya kwatsam habba ai dole wannan mutuwa ku ta kuma an ce ba ta sallama kwatsam ba ta sallama ina za ta miki sallama kwatsam ta zo gaskiya dole ka samu kanka cikin damu. dan ka zo kai tawakkali ka duba dai shi dai dama mutuwa dole ne ko da ciwo ko ba ciwo dole ne wannan ta zama mana riga ne dole ne sai ka tafi to amma fa duk sanda ta same ka dinnan sai ka ji kaman ba a taba yi ba kuma kaman ba a taba ma wani ba kai kadai aka taba ma wato sai ka ga kullun sabo take kullun sabuwa take sai ki ji kaman ba a taba yi ba kaman kai kadai ne ma aka ma to amma cikin ikon Allah dai kuma tun da dai ka san da ita dai kuma da addini dai da tawakkali a haka a haka kwana biyu kuma har sai ka zo ka nemi damuwa ga rasa amma fa ba za ka manta ba kuma duk da amma kan kowane lokaci ta zo sai ka ji ta sabuwa to malama farida malama hausa ta ce boy ba a mantawa to ana mata shiri mutuwa gaskiya ba karamin babban abu ne mai kiki ta dan adam ba kamar yadda nake magana akan jimamin dai mutuwan nan dai shi dan adam a kowane lokaci in dai aka mai mutuwa to tabbas yana cikin jimami yana cikin bakin ciki mm, da alhini tabbas to kamar yadda mai gabatarwa ta faɗa yadda shi dan adam zai ji wannan jimamin gaskiya to ba karamin babban abu bane to amma dai ana maka mutuwa dan adam dai ya yi haƙuri ya sa juriya da haƙuri a cikin zuciyar shi a kowane lokaci da ya ji mutuwa na makusantan shi iyaye ne yan uwa ne makota ne kawaye ne abokanai ne to ana so mutum da ya saka hakuri da kuma bar ma Allah tunda shi ma dai ya san a kowane lokaci shi ma yana iya tafiya su din da lokacin su ne yayi shi yasan ya suka tafi to kowa ana so kowane bawa kowane mutum da ke duniya ya sa haƙuri a cikin zuciyar shi tabbas kamar yadda malama ta ce kyau dai bawa ya kasance mai haƙuri kuma mu ta roƙon Allah ya sa ma zukatan mu dangana idan aka yi mana rashi akwai wata baiwar Allah ta yi aure kamar shekara goma to bata samu haihuwa ba sai bayan lokacin da ta yi shekara goma mm. to a daidai lokacin da yaron ya kamar sati goma a duniya bayan ta haihu din mm. sai Allah ya karba a shi to amma still Allah ya sa mata dangana ta ji zafin mutuwa wato ɗan da ta haifan ma sai eh, kuma Allah ya ya ta kuma ta gani amma kuma ya karbe abin ta shayar da shi mm, amma Allah ya sa mu baiwar Allah nan dangana ta ce wai a taya ta gode ma Allah da Allah ma ya sa ya ba ta haihuwa kuma ta shayar ciyar da ɗanta kuma ta ɗauka kuma al'umma su taya ta addu'an Allah kuma ya ƙara bata wani zuri'a masu albarka to kun ga anan Allah ya sa mata dangana da tawakkali duk da bata taba haihuwan ba amma ta haƙuri wannan ta iya zan ce ta iya tafiyar da jimaminta yadda ya kamata malama hajara ana ta maganan mutuwa ana ta maganan wanda muke so muke gauna suke kusan makusantan mu ya Allah na jiki na ma'ana iyaye ko miji ko kuma abokan hulɗa idan hakan ta faru dami da me ya kamata dan adam ya yi lokacin da aka ce yau gashi an kawo mishi labarin wane ya rasu ko ya gani a waya ko aka kira shi ko kuma aka zo mishi da maganar mutuwa a gaskiya wanda aka zo mishi da maganar mutuwa ko ya gani ya ga mutum ya mutu eh zahiri ya tafi ba zai dawo ba to kamata ya yi tsoron allah ya zo mishi a cikin zuciyan shi nima a gaskiya an taba taba ni to da aka taba ni kishiya ɗaya abokiyar zama ce wa'inda wasu suke kiranta kishiya da allah ya zo ya ikonsa da ita to gaskiya a ranan saboda irin abin na din da ya zo min cikin zuciya ya taba ya taba ni sosai da ita kuna da kenan yadda muke da ita gaskiya zaman yan uwantaka muke tare da ita saboda haka ta tafi ta bar min 'ya'ya a gaskiya sai bayan da ta tafi sannan na san eh lallai wannan da ta sun sannan na ƙara fahimtar na yi babban rashi a tsakanin na da ita saboda yanzu in na duba yaran gaskiya har yanzu abin ne yana yana min susa a cikin zuciyata sai dai in na gansu mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. kawai to sai in ji zuciyata tana dan yin sanyi mm. a tare da a ni gaskiya ne don an ce dama rashi kala-kala ne to babban rashi kamar yadda malam bahaushe yake cewa shine mace ta rasa mijinta ko kuma sa rasa iyayensu ko kuma su iyayensa rasa to Allah zai kara mana dangana so eh, bayan idan abin ya riga ya faru akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce kila an sa ido a kansu wanda kila ga yanda ya kamata amma ga yanda ake yi yanzu shin a yanzu idan ko za ku hada akan yadda ya kamata a ce ana nuna jimami na rashi musamman na makusanta da abin da ake aikatawa yanzu idan an mutu shi daidai ne ko kuwa akwai wani sabani da ka samu to a gaskiya yanzu kin ga in aka yi mutuwa kusan zan iya cewa a kusan ko ina an ɗauki mutuwa kamar biki saboda yanzu idan mutum ya mutu yana mutuwar tunanin abin da za a dafa a bawa waɗanda za su zo yi maka gaisuwar mutuwar ake ba wai tunanin ya ma za a kai mamacin ba ba wai alhinin ma mutuwar ba kina nufin jimamin ma da cewa an rasa mutum ba shi ne ke kan gaba ba yanzu wanda aka yi wa mutuwa kadai shi yake jin shi yake jin ciwon mutuwa amma al'ummar da za su shigo maka da jin zararwa na yara su kawai tunaninsu wani abincin za mu dafa musallama al'ummar da za su zo sai kiga kafin ma idan kamar addinan duka guda biyu sai kiga kamar eh, me yake da suna kamar jira ake ma mutum ya tafi. To na ji yanzu ma har adashin mutuwa su. Kwarai da gaske zaki ga wannan yana yin adashi na kayan abinci especially idan maybe sun ga kamar mutum ma yana kan ciwo. ciwo ba na eh, ba na karewa ba yau wato kawai sai gida ana sa masa zancen mutuwa wanda kuma ba a nan take ba mutuwa za ka ga ba babban ba ba yaro ba sai ki ga babban ma ya kara shekaru shi yaro ya tafi to haka kawai sai ki ga an zo an fara adashi ni kaina na taba jin wani labarin adashin ana yin adashin kayan abinci da su mai da su irin har abubuwan sha lemuka haka kala kala eh. wanda ana jirawa daga mutum ya mutu kawai ana so a tattaro wannan abubuwa a fara nuna gwaninta da bajinta a nuna gwaninta har da su kaji ma kiga har da lemon gwangwani da lemon kwali a jimamin mutuwar fa za ki ga an dafa ana bayar wa al'umma to gaskiya ne kamar yadda take faɗi na akwai rasuwan da aka taɓa yi to iyar matan da ta rasu sai tana ta kuka dai haka da aka yi rasuwa tana ji ba sai wata mata ke ce mata ke ba zancen kuka ake yi ba yanzu mm. ku fara hada abubuwan da za a dafa mm. na ah. mutane kuma ah. mm. kuma wata ce ta rasu wata ce ta rasu wata ke ce mata wai aiko ba zancan kuka wato kuka bai ganta ba ta ajiye shi a gefe in sun tafi yanzu ga mutane nan na zuwa ta fara shirin abin da za a girka a fita kunya eh kuma an cewa idan an tashi mayin girkin ba maganan kisan da a al'ada kamar ban sani ba ko har yanzu ana yi idan aka yi rasuwa kamar ai makota ne da yan uwa suke daho abincin ma a kawo saboda wanda suke jimamin ana so a kutar da su duk wani abin da ya kama irin wannan hidimomin saboda a ciyar da su su ci gaba da alhinin su kuma kuna taya su kuna tausa saboda kamar haka addinan duka suka ce to ai yanzu sanin da kika yi to amma a yanzu a rayuwar nan wato da an ce miki mutum ya rasu mm. to kake tunanin waya a makwabci zai fa na ɗakin ma da aka ajiye ma marayu shi ake kokarin a ɗauko wannan na gadon shi ma eh. shi ma da shi za a fara tunanin to yaya can an riga an kai an tafi a kai mamaci nan ana kokarin to ne za a ci kila ba a karya da safe ba sai a fara tunanin a haɗa ti ne inda rana ne sai ki jan fara neman abincin da za a ci ba fa za a jira a kawo wancan wanda kike tunani da makwabta ke kawowa eh. domin a tausaya ma waɗannan da eh, abin ya sha a'a yanzu ba haka bane kina cikin ɗaki ke da aka marasuwa za a rika kawo kaza kawo kaza a dora kawo kaza kamar ina wani da wani eh aje a siyo mani aje a siyo mai aje a siyo kaza ba karshen ta ma ba ki da shi a cikin daki ke kanki ke mani babu wanda aka ma rasuwa a daidai lokacin ai baka cikin hayyacin ka baka cikin kwanciyar hankali a lokacin da an fara cewa kawo kawo ana kokarin tora dora tafiya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.